أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد آه نغا hadisin abu katada za mu tashi ko? yawon قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه واللفظ لمسلم an karɓo daga abu qatada radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yumsikanna ahadukum kada dayan ku ya rike zakarahu al'auran shi bi yaminihi da damansa wa huwa bulu alhalin yana bawali a ganin la kanna lamun na haiti ya nuna ta harim mutum zai bawali ya kama gaban shi da hannun dama haramun ne wala ya tamassahu min alkhala'i bi mini kuma kada mana ya wanke ba haya da hannunsa na dama shine alhala. kada ya wanke ba haya da hannunsa na dama ya eh, yi tsarki kenan da hannunsa na dama wala ya ta kaga wannan ya nuna shi ma haramun ne yin haka wannan yake nuna kuma darajan hannun dama wala ya tanaffasu fil ina kuma kada ya numfashi a cikin kwarya na shan ruwa ko na shan wani abu zai yasa yana sha kada ya dinga numfaso numfashi a ciki ko da shi kaɗai ne yake sha zai sha ruwan kada ya haka balle kuma idan akwai wasu wani ya ga yana numfasawa cikin abin zai sha kuma ya miƙa masa kaga zai haramta wasu da yawa ba su sha bakin to yin waɗannan abubuwa haramun ne aikata su saboda zuwan la nahiya an gane gwa na'am wannan wanda yake zuwa la masanna idan yi sakan la ya masanna eh yi duka akwai akwai wannan lafazin akwai wannan lafazin da su kanna da kuma la ya masanna an gane ba amma lafazin yi su kanna shi ne lafazin muttafaq alai kafazi ne mutafakalai sai ce wa an salmana radiyallahu anhu kala laƙadina hana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an nasta bilal kiblata bi ga'itin au baulin au nastan jiya bil yamin au nastan jiya bi min thalathati ahjarin au an nastan jiya bi raji'in au azmin na so da za mu dan abin da yawa yau insha Allah dan takaita dogon bayani wannan hadisi kamar yadda muka ganshi daga Salman wato Salmanul Farisi da wannan ya fi shahara Salmanul Farisi an tambaye shi an ce man abuka yace abi islam al-islam huwa abi annabi ya ce masa Salmanu minna ahlal bait Salmanu da gare mu ne yan ahlul baiti saboda lokacin sun yi sabani tsakanin ansar da muhajirun ana ana ana gina gololo gololon nan hazab lokacin yakin hazab wannan khandak da aka tona shi ya bada shawara saboda mutum ne mai karfi maji maji karfi ne sosai wanda salmanu farisi jarumi ne to sai muhajirun suka ce salmanu min na ciki don annabi ya kakkasa aikin daga nan zuwa daga wuri kaza zuwa wuri kaza da wani da wani da wani da wani da wani ku za ku tona daga wuri kaza zuwa wuri kaza da wani da wani ku za ku tona haka aka ba su aikin so kowane kaso inda aka ba su za su tona to sai muhajirun bangaren muhajirun wanda suke bangaren muhajirun ana hada mutane wani wasu da hada muhajirun da ansar uri da wani lokaci kuma muhajirun kadai wani lokaci ansar kadai to sai waɗannan suka ce salmanu a cikin mu yake wayancan su ce salmanu a cikin mu zai zo da shi za mu haɗu mu yi aiki suka yi ta sabani sai annabi ya ce salmanu minna ahlal bait <laughs> ya ce minna ahlal ta tare da cewa shi ba balarabe ne ba ba quraishe ba ansar bane ba ya aka yi zama kuma min ahlal baiti hmm. ya zama aka sa shi cikin cikin sannan kuma banu hashim hmm. mafi darajan tsatso a duniya dan ya ce ana min khiyarin khiyarun ana min khiyar min khiyarin min al-khiyar ni daga khiyar ne kuma khiyar din ma daga khiyar zababbe daga zababbu to salmanu yana da abun mamaki sosai a tarihinsa duk da wasu malaman suna ganin ba kamar ya shahara cewa yana cikin al-mu'ammarin innahu kana min al-mu'ammarina allazina lahum umrun wato dawila suna da shekaru masu tsawo don ya yi shekara 250 a duniya <laughs> wasu sun ce 350 ma amma 250 in shafi shahara a duk littafan tarihi eh 250 saboda shi dan gidan sarauta ne babansa yana daga cikin na to baitun nar gidan bauta na wuta na farisawa kasan ba maguje asalin su maguzawa farisa ne iran an daga iran ne daga garin jai akwai wani gari ana cewa jai a kasar iran farisa wasu kuma suka ce daga yankin asfahan ne wasu akwai asfahan da asfahan da khurasan duka a cikin iran iran suke a yanzu to gari manya-manyan garuruwa ne madinatun kabira nan ne inda annabi ke cewa eh, wajen bangaren khurasan annabi ke cewa dujar zai fito ban ya taho ya fito daga inda yake daure cikin tsibirin nan kamar yadda hadisin musulmi nuna a wani tsibiri yake daure kamar yadda muni dari suka ganshi da shi da wasu abokan tafiyarsa su talatin jirgin ruwa igiyar ruwa ta fizge su a cikin jirgin ruwa ta kai su wannan tsibirin cikin teku ba su san wajen ba Allah ya taimake su har suka ga wannan jassasa dabban nan da ake cewa jassasa suna hawa kan tsibirin suna jirgin ruwa ta fizge su ta kai su wajen suka sauka suna dan neman abin da za su danci da sauransu a kan wani tsibiri ne a tsakiyar teku saboda haka suna tafiya a cikin tsibirin haka daga bishiyoyi da itatuwa haka da abubuwa sai suka ga wata dabba ana suka ganta gagashi katuwa sosai kuma gagashi ko ina rurrufe ta sun kasa gane ina ne gaba ina ne baya na gabanta ina ne bayanta saboda gashi ya rurrufe ta ko ina suka ce man anti ke kuma fa ta ce ana jassasa ta yi magana kuma dabba ce <laughs> ta musu magana ce ni dabba ce sai musulmi ya roito hadisun yana nasu yi musulmi tsawo ne hadisun fatima bintu kais radiyallahu ta'ala anha wannan wanda annabi ya ce ta yi idda a gidan ibn umu maktum saboda makaho ne eh, da ya ce ta yi idda a wani gida ya ce kai wannan gidan musahabai na na yawan shiga wajenta saboda haka ki je gurin ibn umar maktum a gidan shi tunda shi makaho ne ba zai ganki ba eh, to ita faɗi mata ta to wannan hadisi cewa sami munu dari bayan sun fito sun je nuna musu suka ga dujar a daddaure a cikin wani daki don dabba ce ta nuna musu shi ta ce kuje kuje can wancan dakin za ku samu wanda za ku samu mutumin da za ku samu labari a gurin shi da suka je har suka suna tsoro har suka tsorata ma sun dauka wannan dabbar kamar aljana ce ma ba dabba ce ta gaske ba dan suka je suka sami rujar a cikin daki okay suka magana da suka same shi a daddaure a sarka suka ce ba su taba ganin mutum mai girma irinsa ba dan adam ne mutum ne amma kato ne sosai eh, kuma gajere ne mai karangiyan gashi hagani mai ido daya ido ido ɗaya ne da shi amma ido biyu ne ga shatin idanun duka amma ido ɗaya yake gani da shi idon idon idon idon hagu ya shafe wannan idon kuma da yake ganda ita fatar ta sauko haka fatar girasa ta sauka haka ta kamar ta rufe shi saboda haka duka idanun akwai i.b to shine suka ganshi a gurin nan dujal a daddaure a cikin wannan waje to shi ne suka zo suke gaya annabi sallama cewa gashi gashi abinda suka gani hadisi yana cikin yana cikin abin nan sayin musulim to shi salmanul farisi babansa yana cikin masu gadin wannan wajen bautan na iran nan asfahan so nan area ne inda suke a madain na fata an fahimta da abin da ya kawo magana dujal don mu gane cewa annabi ya faɗi inda zai fito daga kurasan ne kurasan kuma a nan wurin uh, dujal zai fito kuma kurasan a yanzu haka haliyan tana kasan iran tana daga cikin abin nan mudun dinta manya-manyan birane da asfahan asfahan kuma su ne garin da annabi ya ce yahudawa ne za su bi shi yahudawan asfahan a lokacin da annabi ke wannan magana babu yahuda asfahan amma a yanzu akwai yahuda an ce sun kai wajen population nasu ya kai dubu saba'in a asfahan babban birni ne a nan iran karkashin an da iran take cikin manyan jihohinta suna samun kulawa sosai daga gwamnatin iran wannan yahudan a shagiya a ci komi a iskanci ga guraren bautan su duka amma alu suna ba su da masallaci a iran kakab din iran sai dai kai sallah an kai alu suna ne ka boye imanin ka kai sallah gidanka ko a nan ambasi na saudiya a nan su ambasin saudiya da aka ja haƙo a iran kwanaki suka yi zanga-zangan nan da aka kashe wannan shi a saudiya a nan ya ce duk wasu embassies gaba ɗaya na sauran ƙasashe musulmai nan suke zuwa embassin saudiya su yi sallan juma'a a cikin wurin sun samu wani wuri cikin abin ginin da suka yi amma ba a gine ba gini masalaci ba ne to wannan ma takaici ake saboda sallan juma'a iran haramun ne sai da imam kuma imam bai fito ba mahadi ana jira har yanzu bai fito ba eh, haramun ne a rubuce ke a littafin su dama haramun kuma alamun suna faɗa haramun ne sallan juma'a haramun ne ba dole ne a kanka ba haramun ne in ka ce za ka yi kuma ka shiga uku to shi salmanul farisi ya Allah ya kimtsa masa ya ga bautan wuta da ake shi wannan ba addini ba ne ba sai fita neman addini ya yawo ya ce ya fada hannun ubannin gidaje uban gida uban gida sama da goma sha zai zauna gurin wannan ya yi shekaru ya zauna ya haɗu da malaman kristoci malaman yahudawa a habar da ruhban duk ya haɗu da su ya zauna ya koyi addini ya ga cewa wannan yahudanci eh akwai Allah Allah a ciki amma tafiya ce tafiya ya ga kai wannan bai yi ba sai ya canza ya tafi eh sai tafi haɗu da malamin krista haka ya rinka yawo ya fada garin nan ya faɗa garin nan ya faɗa garin har ya je sham yana neman gaskiya shi kawai yana so ya nemo addini na gaskiya shine daga can daga bisani ya je ya samu wasu bayan ya rabu da shugabansa mai gidansa na karshe ya haɗu da wasu laraba sai ya tambaye ce don Allah yana ga kuɗi zai biya sai sai na za su je za su je makka daga sham ce za su je makka sai ce to don Allah akwai naji akwai daga cikin masu gidana sun ce mu za a samu annabin karshen zamani a can a can zai bayyana za ka ku kai ni can ya biya su ya ba su kuɗi eh eh bai bayyana ba ya ba su kuɗi amma kawai suka jaye suka tafi wani wuri kawai suka je suka sai da shi suka ce wanzu ne ga kuɗin da ya ba su sa na jikinsa da ya samu duka duba ya haƙura da daular da yake ciki da abubuwar komi da kowa nashi ya haƙura da iyayensa duka akan addini ya samu ya abin nan da addininsa yana da matsayi sosai mutumin bawan Allah suka sai da shi ya zauna ya yi bauta ya ɗau ya yi shekaru kuma a cikin bautan ya zama da suka ce yana cikin mu'amarin shekaransa 200 ya rasu a ƙarshen khilafancin Usman ko a cikin khilafancin Usman shekara ta 35 bayan hijira ya rasu ne suka ce yana da shekara 250 salmanul farisi ya daɗe sosai a duniya ya ga abubuwa <laughs> bawan Allah salmanul farisi to shine yake ya to mana wani hadisi ya ce na hana rasulullah wasallama an nastaqbila alqiblata bi gha'idin aw bawlin annabi mu ya hana mu mu fuskanci alqibla bi ga'idin da ba haya aw bawlin ko bawali au an nastanjiya bilamin kuma ya hana mu mu yi tsarki da hannun dama wa an nastanjiya kuma ya hana mu mu yi tsarki bi akal min salasati ajar da mafi karanci daga zuwa guda uku in za ka yi tsarki na hoge tsarki jimar to da hoge za ka yi da ko duwatsu guda uku akalla ya hana a yi da guda biyu ko daya sai dai da guda uku sai dai bai fita ba ne sai ka kara zuwa wutiri amma an gane ko hmm. saboda annabi ya ce man istajmara falyutir duk wanda zai tsarkin dutse to yayi wutiri wutirin kuma daga uku ne domin annabi ya aika da abdullahi bin mas'ud ya nemo masa duwatsu lokacin ya kama biya bukata a jeji sai abdullahi je ya samo masa duwatsu guda biyu da toroso daya kashin dabba sai kawo masa sai annabi ya dauki biyun duwatsun sai jefar da toroson dabban sai ya ce je ka nemo mu wani kaga inda biyun zai isa da sai ce shi kenan sai ce ka nemo ne ya zama wuturi don da biyun zai yi da ba zai wahal da shi ya ce je ka sake nemo ɗaya ba kuma da ɗaya ma zai yi kaga shi kenan sai amfani da ɗaya kawai shi kenan to wannan yake nuna wuturin da annabi yake faɗa a wancan wayar tana nuna uku ne shine mafi karanci su malamai suka ce babu laifi zaka iya karawa idan bai fita ba musamman idan ba haya ne ka goge da guda uku bai fita ba to sai ka kara biyu ya zama biyar Hmm? duk abu mai alfarma ba a amfani da shi abu mai alfarma kamar tuwar fefa ya halitta kai da shi kamar yadda malamai suka ce irin wannan su masu da za su fitar to za a iya amfani da shi eh sau uku sai ka yago uku ka dunkule na farko na biyu na uku sai ka yi amfani da su wuciri za ka yi dole uku kuma ko da da yi da ɗaya ya fita to dole sai ka kai ukun nan kaga sai ka kara fitar da shi kenan sosai amma ba a yi da abu mai alfarma irin takarda haka na rubutu ko da ba rubutu a jiki bai kamata kai abin nan da shi ba balle mai rubutu kuma kuma rubutun kowane irin yare ne saboda yaren Allah ne ya halitta harufan ma Allah ne ya halicce su saboda haka bai kamata a sa su an jasa ba sai dai abin da shari'a ta ba da izini a yi amfani da shi wajen wanki kamar hannun hagu ko ita ko dutse din kuma za ka yi amfani da tsinke ko abin nan ko kare na kara ko itace wanda ba zai cutar ba a yi amfani da shi amma ba za ka yi amfani da kwalba ko nawa mai santsi ba don shi baya tsarkakewa aunastan jiya biraji'in kuma ya hana mu ko mu yi tsarki da toroson dabba shine kashin kashin dabbobi shine raje au azumin ko kashi ya zo a wata ruwayar yake cewa arraji din abincin dabbobin aljanu ne Raji na dabbobinmu to abincin dabbobin aljanu ya nuna aljanu na da dabbobi kashin dabbobinmu shine abincin dabbobin aljanu za su zo su same shi su ci shi kamar yadda dabbar ta ci ciyawa haka za su same ta ciyawa sosai da dabbar shi suke ci to kaga kenan ashe ashe aljanu ba sa yin wasu abubuwa da za su yi shi yasa an aljanu ya kawo maka wani abu na amfani to sata yayi musulman kuma ba sa yin haka sai dai fajiran shaidanun su ne ake amfani da su sai mu ce dinga amfani da suna kawo masa kuɗi ko su kawo masa wasu kayayyaki ka gani mu kuma kashin da muka ci wanda aka yanka da sunan Allah to in ka ci ka yi jefar da kashin to kashin kuma aljani musulmi in ya biyo ya same zai same shi aufar ma kana lahaman zai nama ne sosai ma fiye da yadda kai kaga nama ma kai ka ci ka gwagwaya ka jefar to shi kuma ya zo ya same shi cike da nama a jiki sai ya dauka ci kawai annabi ne ya faɗa ya ce inna ma huwa da'amu ikhwanukum min aljin abincin yan uwanku ne har yan uwanmu ne haka bai kamata ka yi amfani da shi wajen tsarki ba ka yi ta'addanci kenan wa yan uwanka aljinu wannan yake nuna cewa haramun ne yin ta'addanci ga aljani kuma haramun ne shi ma aljani ya ta'addanci ga dan adam rawahu muslim wali sab'ati min hadith abi ayyub radiyallahu an haka nan mutum bakwai sun ruwaito shi malamai nan guda bakwai bukhari muslim abu dawud da nasa'i da tirmizi da ibnu majah da imamu ahmad sun ruwaito hadisi daga abu ayyub al-ansari ka gani radiyallahu anhu la tastaqbilu bi bigha'idin wala bawlin yace kada ku fuskanci al-qibla da ba haya ko bawali walakin sai dai sharriku ku fuskanci gabas aw gharibu ko ku fuskanci yamma shine ma'anan sharriku ku fuskanci gabas aw gharibu ko ku fuskanci yamma saboda al-qiblan mutanen madina kudu ne idan kana madina in zaka yi sallah zaka kalli kudu nan ne makka take kudu da madina to kaga in ka kalli kudu ka kalli alƙibla idan ka kalli arewa to ka ba alƙibla baya ga mutanen madina kaga mu nan kuma muna yamma ne da madina da makka saboda haka shi yasa alƙibla mu ta zama gabas muke kallon gabas an gane wato shi yasa annabi ya ce musu sharriku au gharibu mu kuma sai dai a ce mana jannibu au shammilu ko mu koma mu kalli yamma a kudu da arewa in mutum zai yi gini ma ya haka ko da a cikin daki ne ya kamata ka kalli kudu da arewa ne ba gabas da yamma ba duk da wasu hadisai wasu malamai suna faɗa haka musamman sun dogara da hadisin abdullahi dan umar cewa ya hau saman gini sai ya hango annabi yana kallon alƙibla ya ba alƙibla baya yana biyan bukata sai ya maza ya sauka to da wannan ne suke cewa tunda ya faɗi haka ya ga wannan to ya nuna kenan in a cikin gini ne ba komi amma wannan kuma zai iya ɗaukan hususiya tunda annabi bai furta ba wannan kuma kalam ne nuɗuƙi ne dama iza ta aradar nasani ahaduhuma qawliya wal wal akhar kuma fi'liya قدم القول على الفئل لأن الفئل يحتمل الخصوصية da bayanai dai mai tsawo da malamai suka yi ta yi wasu suna ganin a cikin gini ne ba komi a cikin ginin masu masu saɓani in a ginin ne ma to kada ya zama ban ɗakin mai faɗi ne tsakaninka da da alƙibla da bangon ginin inda kake zugune kada ya wuce zira'i uku mm. wasu ce kare wuce zira'i kada haka ana ta saɓani kawai abin da ya fi shine ka tsaya kawai ka kauce wa galbulan kawai domin shi abu ayyubal ansari ya ce suna tafiya sham sai su samu gine-ginen ban ɗakunan su suna kallon alƙibla saboda lokacin da suke zuwa shan ba musulunci bai shiga can sosai ba suna zuwa harkan kasuwanci saboda haka in suka shiga ban daki sai su fanan harifu anil qibla sai mu dan juya mu karkace wa alqibla wa nastaghfirullah kuma muka fito duk da haka sai mu yi istighfari tunda ba laifin bane mun samu ne an gina haka kuma mun shiga biyan bukata irin marahit ina na kasuwa da ake yi ka gani na kuɗi wanda za ka shiga ka biya kuɗi ka shiga ka biya bukata ko kai abin nan to kaga hakan yana ba da labari ne bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kenan ko haka ne tunda akwai wannan saban to lalle a koma ga asali ka gani ga hadisin Salmanu ga hadisin wannan da sauran hadisai da dama da suka zo na ibn Umar guda ɗaya da ya zo ya ce wa shi ka sama fa ya hau ya hango sai ma zai sauka nan ba zai zama dalilin da zai buge waɗannan a ce in a ban daki in a gini ne shikenan ba don da haka ne da annabi sai bayyana in a gini ne shikenan amma mutlakan annabi faɗi maganar nan wancan kuma aikinsa ne ya yi shi kadai don haka annabi ya hana mu wani abu muka ga yana yi wannan baya halatta mana yi yawwa wa an aisha radiyallahu anha in anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala daga nana aisha kuma ta ce manzan allah ko annabi sallallahu ya ce man ata alghaita duk wanda ya je wurin ba haya shine alghaita nan wurin ba haya falyastatir to ya suturce rawahu abu dawud abu dawud da ruwaito shi sai dai hadisi ne sun da afa shi isnadin sa sun da afa isnadin sa saboda fi fi isnadi rajulun majhul to amma ka ga ma'anar kuma ai haka ne don annabi mun karanta wasu hadisan da annabi baya ba haya sai ya sai ya bace ga mutane ba a ganinsa kuma haka ne yana daga cikin adab ko ya tawara minan nas wa anhu annan nabiyya sai dai wannan lafazin da wannan sigar bai tabbata daga annabi ba ne wa anha an karɓo daga gare ta ita na Aisha annan nabiyya sallallahu alaihi kana idza kharaja min al ya kasance ya fita daga bahaya ya fito daga bahaya kala sai ya ce ghufranak abin da yake so ma'ana Allahumma as'aluka ghufranak kenan na'am wannan hadisin wanda muka karanta na sana Aisha hmm. a ƙasa na yake cewa wa Muhammad Hafiz fi nisbatihi li Aisha radiyallahu anha eh wa inna mal hadithu Abu Hurairah ne haka ne na na shagana ne ban gaya muku ba haka ne hadisin na Abu Hurairah ne a wurin Abu Dawud na Abu Hurairah ne ba Aisha ba ce ba ba Aisha ce ta rawaito wannan ba a cikin suna din ma ko da zuna duba cikin sunan din na gani na abu huraira ne kwarai kuwa abin ya bace min ne wannan tambihi ya yi da abu huraira ne laisa hadisi aisha yana musnad abu huraira to nakan mutum zai faɗa ya fito daga banɗaki can alhamdulillah lazi afani wa azaba anil adha eh, wannan hadisi ne da ifi inganta ba wanda ya tabbata kawai shine gufranak kana fitowa sai ka ce gufranak sai ka fito waje bakin kofar ka fito daga wajen ban daki sannan sai ka fada sai ka karanta gufranak ina yi babu wannan wannan gufranak kawai akhrajahu al-hamsa wa sahahu abu hatim wal hakim abu hatim wal hakim sun fitar da wannan hadisin inganta shi kuma daga hadisin ita wato na na aisha din wannan hadisin na Aisha ne tabbas kamar yadda ta faɗa wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala atan nabiyya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaita manzon Allah ya je wurin ba haya fa ni an atiyahu bi thalathati hajarin sai umarce ni zo masa da duwatsu guda uku fa wajadtu hajaraini kaga wannan hadisin ma fa wajadtu hajaraini sai na samo duwatsu guda biyu walam ajid thalithan ban samo guda na ukun ba fa ataituhu bi rawtha sai na zo masa da toroso kashin dabba shine raje shine rausa fa akhadahuma sai ya karbi duwatsun nan guda biyu wa alqar rausa sai ya jefar da rausa din kashin dabbar wa qala sai ya ce wa hadha riksun wannan najasa ne shine riksun ay najisun akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da wannan hadisi wa zada ahmad ahmad ya kara a ruwayarsa wa darakuni da imamu darakutuni sai ya ci bayan ya ce haza sai ya ce e itini bi ha, hmm. zo mun da wani da wani wannan to annan malamai suna cewa riksun da ya faɗa a nan ya nuna kenan dabbar kashin dabba ce ta wanda ba a cin namanta domin al'asulu riksu kashin dabba na raƙumi wanda ake cin namanta raƙumi shanu akuya tunkiya kashin su ɗahiri ne da su da fitsarinsu da komai ɗahiri ne ba da zuciya ba ne ba amma nan da ya ce rikson shi yasa malamai suka ce aka fahimta ƙarƙashin wannan cewa kashin dabban da ba a cin naman ta aka kawo kamar irin ko kamar na zaki ko na damusa ko na kura ko na jaki ko alfadari irin eh, jakin gida ko alfadari a doki a shi na ne ko kare duk nan. da najasa ne wadda namun su najasa ne ba halabba ce ba to shi yasa da suka ce su ɗin sai suka fahimci wannan karkashin wannan babin banda dabbobi irin wannan ko da dabbobi irin na waɗannan ɗin nema ba za ka yi amfani da shi ba ba za a yi amfani da shi wajen tsarki ba don ba ya tsarkake ba don ya zo a wata ruwayar ya ce rauf lato to dahir to lafazin lato dahir ya yi umumi amma a wannan ruwayar ta abdullahi na abbas da ya ce haza rikson to yana nuna kashin najisa ne gashi najisa ne kuma ba a tsarkakewa kashin da ba najisa ba kuma kamar na sauran dabbobin da ake ci ma'azunul akali su kuma latu dahir amma hiya dahira wa najasa ce wanda yake akasin dahiri kenan eh ai kowane irin jisa ma da mana dama jisa irin jisa ce guda ɗaya ce kawai ai wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha an yustanja bi azmin aw rawthin wannan kuma hadisi daga abu hurairata radiyallahu ta'ala an cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya hana an yustanja bi azmin ayi tsarki da kashi aw rawthin ko toroso hmm. wa ƙala ya ce innahuma layu tsahiran ka gani la tsahiran, ba sa tsarkakewa to wannan eh, raus a nan gurin ya hada gaba ɗaya da ma'azunul akili wa gairu ma'azunul akili la tsahir amma wancan da ya ce hiya ha riksun to wannan ya nuna na kashin dabba ne da yake wato gairu ma'azunul akli kamar jaki kenan da alfadari da sauransu rawahu dara kutini wa sahahu kuma ya inganta shi hadisi ne sahih akwai wasu malaman da suka da'afa hadisin wannan kuma da'afawan babu wato ba babu dalili a kansa mai karfi na hadisi wanda ya magana mafi inganci sahihi ne wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam istanzihu min al-bawli manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisi na abu huraira yake cewa istanzihu ku yi tsarki mana ku tsarkaka min albauli daga bawali fa inna amata azabil qabri minhu domin yawancin azaban kabari daga gare shi ne wato daga fitsarin ne idan mutum ya yi fitsari ya tsaya sai ya tabbata fitsarin ya gama zuba gaba daya kafin ya ya abin nan wannan karka zuwa to an gane go sai ya tafa inna mata azabin kabari mafi yawancin azaban kabari minhu daga rashin tsarkaka ne daga bawali ai kun ga azaban akwai wasu wasu ma da suke ake masa wasu kabari guda biyu da annabi zai wuce go ana ya samu ana musu azaba ya cire tankar dabino ya tsaga biyu ya dasa akan kowane kabari sai ce za a musu tafi la'alla yi haffafu an huma malam ya yi basa matukan ba su bushe ba za a sauwaka musu azaban sai ce eh, annabi ke cewa ɗayan ana masa azaba inna ma yu'adabu li'annahu yani eh, eh eh yamshi bin namima shine ɗayan ɗayan kuma la yastanzihu min al-bawl ko la yastatiru min al-bawl ɗayan baya tsarkaka daga bawli su ne istitar kuma suka ce ɗayan biyu ko dai baya tsarkaka in yi fitsari baya bari ta ƙare hmm. ya ƙare gaba ɗaya sai tashi kawai shi kenan sai ba ta wannan sama bai abin nan ba ko kuma a baya satace kan shi in zai ba wali kawai a kan hanya ma sai ya tsuguna kawai kowa na gani shi baya baya jin kunya baya jin nauyi hmm. duk istitar yana ɗaukar wannan ma'anar oh. to kaga wannan hadisi yana wancan yana shahid ne ga wannan wancan hadisin na bukhari shahid ne ga wannan sai ce walil hakim aktharu azabil kabari min al bauli hakim ya ruwaito wani hadisin ya ce mafi yawan azaban kabari daga bawali ne mutane ba sa kiyayewa daga bawali da ya yi bawali ba zai tsaya da zai ɓoye kansa ba ya sutuce kanshi ya killace kanshi kawai zai ta yi baya jin nauyi ko kunyan mutane kuma in ya tashi ya gama bawalin ba zai bari ya gama tsayayewa ba sai ya tashi sai ya zanto kullum tufafinsa kamar na kafiri da kuma yaro karami a su ne wanda ba sa tsarkaka ai sosai yaro ya fi tsari tsiyi kawai sai mai da wandon shi bai gama ma sosai sai ta tsiga ya bata masa wando so kafiri ma haka ne ba ruwan shi ya yi fi tsari kawai shi kenan sai karkade karkade kawai shi kenan sai mai da wando ka gani to shi musulmi bai kamata ya zama haka ba wa huwa sahihul isnad wannan hadisi ne sahihi isnadinsa ya inganta sosai na'am ah, wa an suraqatu bin malik radiyallahu anhu qal an karbo daga suraqatu bin malik Allah ya kara masa yadda shi ma yace na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil khala ah, manzon Allah ya koyar da mu shiga ban daki an naq'uda alal yusra wato in zamu biya bukata a ban daki kenan mu zauna akan kafar hagu wannan sibal yumna mu kafe kafar dama wato mutum zai tsuguno kenan sai mai da karminsa kan hagu daman kuma sai kafe ta an gane yadda amma wannan hadisi ne da ifi da inganta ba an gane saboda haka kaifa mata yassara laka da yadda za ka ji sauki wajen tsuguno kawai shi kai ba wata kaifiya da tabbata a shari'a wajen yadda za ka tsuguna da ko za kai ba haya ko bawali yadda da in kai za ka samu sauƙi na ka yi abin ka gama ba tare da wala ka samu sauki shi kenan rawahul baihaqi bi sanadin da'ifin da sanadi da'ifi wa an isa ibnu yazdad an abihi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza bala ahadukum falyanzur dhakarahu thalatha marratin wannan daga isa ibnu yazdad an abihi daga babansa kala ya ce kala rasulullah sallama idza bala ahadukum in ku zai yi bawali falyanthur ko in yayi bawali falyanthur zakarahu ya karkade wato al'auran shi talata maratin sau uku wato sai karkada ya karkada sai karkada sau uku rawahu ibnu majah bi sanadin da'ifin ibnu maja rawaito shi ma da sanadi mai rauni hadisi ne da'ifi bai inganta ba duk wata ruwaya da take nuna cewa a karkade gaba lokacin da aka yi boli bai inganta ba ah. kuma la ta kauya hmm. wa an bin abbas radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla quba'in annabi ya tambayi mutanen quba faƙalu wato ya ji musu tambaya ne bayan ayan nan ta sauka fihi rijalun yuhibbuna an yataṭahharu wallahu yuhibbul mutahhirina wa yuhibbu a yuhibbu tawabina ko ko a yuhibbu mutahhirin to da wannan aya ta sauka cewa ya dinga sallah a masallaci in zai sallah ya sallah a wannan masallaci kada ya je in ya zo kuba kada ya ce zai sallah a masallacin munafikai da suka gina saboda munafikai ne suka gina masallaci a hanyar zuwa kuba a nan kuba suka gina masallacin eh, masjidu dirar kenan kamar da ake kiransa masjidu dirar da Allah ya bayyana cikin surat tauba sai suka gayyaci manzan Allah ya zo ya salla a ciki don ya a bude masallacin sai annabi ya ce to zan zo amma ga shi kun same ni muna shirye-shiryen zuwa yakin tabuka a shekarar tiran lokacin aka yi abin sai ce amma idan na dawo daga tabuka zan zo a yi sallah masallacin a buɗe suka ce sun gina ne don a sauƙaƙa mutane akwai wanda suke nesa akwai kuma watakila ruwan sama ko kaza kafin mutum ya je can masallacin kare sa matsala shi yasa suka gina wannan masallacin kawai sai a dinga sallah ciki ashe munafukai ne sun gina wajen ne ya zama irsadan liman haraba Allah wa rasulahu sun gina ne don ya zama headquarter na yakar addini a rinka mitin a ciki ta yadda za a kawo matsala wa addini kagan annabi ya zo to mutane tun da annabi ya shiga wajen mutane za ta zuwa sallah wajen duk wanda ya zo musamman irin wanda sababbin musulunci suna shigowa su kuma sai su dinga kure masa kunni akan abin nan cewa wannan ba addini fa ba ta lokacin kake kaza kaza kaza kaza to shine Allah ya sauka da wayannan ayoyin cewa kada yi sallah a cikin sa la tusalli fihi la taqum fihi abadan karka sake tsayawa cikin masallacin nan eh la masjidun usisa ala taqwa a awwal yawmin haqqu an taquma fihi shi ya fi cancanta ta tsaya a ciki shine masallacin kuba shi aka fara ginawa lokacin annabi hijira ya taho nan ya yada zango kafin ya karaso madina to nan aka fara yin sallan juma'a a nan kuba a nan aka fara sallah na juma'a kuma a nan ne ita wannan asma'u ta haifi abdullahi bin zubair a nan kuba shine farkon awwal da aka haifa daga muhajirun da suka yi hijira abdullahi bin zubair a nan aka haife shi ka gani dan asma'u kenan na fari to shine da annabi sai zo nan uba din yake tambayen su me kuke yi ne don aya ta sauka ta yabe ku Allah ya ce fihi rijal cikin wannan masalacin da aka assasa shi a wala yaumin mutane suke sallah a ciki rijalun <clears throat> Allah ya kira su rijal hmm. yuhibbuna an zaharu suna son tsarki wasu tsarkin na mutlakan na zuci da tsarki na gangan jiki to shine ya ce an yabe ku me kuke ne ne suke cewa inna nutbi'ul hijaratal ma'a muna biyo da muna biyo bayan duwatsu da ruwa sai dai wannan lafazin da wannan sigar da'ifun bai inganta ba kawai abin da ya tabbata shine muna muna tsarki da ruwa amma biyo shi a ce bayan dutse a biyo da ruwa bai tabbata ba wannan ruwaya ce wanda yake bata inganta ba a gani jam'u bainal hijarati wal lam yasah an gane ko abin da ya tabbata kawai da ya ce fihi rijalun yuhibbuna an tsaharu cewa kanu yastanjuna bilma'i. ma'i shine ruwaya da tabbata kamar yadda ya zo don kaga nan ya ce wa asluhu fi abi daud asalin hadisi yana cikin sunan abi daud rahimahullahu ta'ala wa tirmizi da tirmizi wa sahahu ibn khuzaimata min hadith abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu biduni dhikri hijarati ba ta da ambaton wannan dutsen ba an gane ko to saboda haka mutanen kuba kawai ya tambaye zo ya tambaye suka ce cewa kunna nastanji bil ma'i kawai a wata ruwaya sai shi abu hurairah yake cewa wa qalu kanu yastanjuna bil ma'i suna tsarki ne da ruwa a fitarwa ma cewa sun ga akwai makotansu yahudawa ne suna lura da su cewa idan za su yi ba haya ko suka zagaya suka mutu za su yi tsarki da ruwa sai suke koyi da su na su lokacin ba su da wani nasi daga annabi salama ko abin nan sai suke koyi da waɗannan su kuma nan suna da abin nan suna littafin su ya koyi da tsarki to sai suke aiki da wannan su ma sai suke yin tsarki to shine Allah iya be su akan wannan aiki shi to wannan hadisin ne mai risala ya dogara da shi ya kawo cewa hada da dutse da abin a ɗaya mun karanta ba ai to amma wannan hadisin bai inganta ba da wannan zikiru jam aljam bayan alhijarati wal ma'ila min sah innama allazi saha shine infradil ma'i fakat amfani da ruwa kadai shine inganta an gane ko na'am eh asaltu shi ma bai inganta ba akwai ruwaya da ta zo da wannan lafazin na asalt amma bai inganta ba hadisi ne za'if bai inganta ba kawai abinda za ka yi kawai ka tsaya ne ka numfasa ka fura gwagwado da zai dai zai fita shikenan amma ruwaya bata zo cewa ka karkade ko ka matse ba ko ka tatse shine salt ne ka dinga matsowa ko ana kadewa wannan duka bai inganta ba kuma ma eh, scientifically yana cutarwa yana cutar da ɗan namiji wannan matsawan wannan matsowa din da tatsowa ɗin to yana yana rage yana mutum karfi kowa na ɗan namiji kaga yana da problem akwai problem scientifically za ka ga ba zai yi kuma a ce wannan kuma a ce shari'a ta ce ayi ba bayan ku akwai cutarwa bare da gaske hmm. akwai wani sahabi da ya zo ya samu annabi da wannan kukan ya ce shi kullum yana samun wasu wasi a kan wani sai ya tsarki ya yi alola zuwa yana sallah sai rinka jin wani danshi danshi kaman fitsari ne ya dawo sai annabi ya ce ba haka ba ne al'amarin nan gaba idan yi haka tun da kana da wannan matsalar in ka gama sai ka ɗibi ruwa ka yafa eh, in ka zuwa ka sa wandon ka ka yafa ruwa a wajen akan wandon sai ya dan jika to saboda haka in ka je kana in ka ji dan shi dama ka zuba ruwa <laughs> kaga shi kenan magana ta kare ba wannan koko daga nan dushe dan ne dama galiban ga ce dan ma annabi ya ce shi dan yakan zo sai ya hura maka dubura ba tunda yana da wannan dama yana yana shiga jikin mutum ko ina sai ya shiga tsakanin riganka da jikinka ba ka gane ba saboda Allah ya ba su wannan su jismun ne latif eh saboda haka zai shiga ko ina ya abin ya narke shiga duk kofa ko ya take kamar nan sai ya shiga ta kofar abu sai sai fita mm-hmm. eh, amma kuma sai a can sai sai rikide kuma ya zama wata halitta katuwa ta yadda ba zai ɗakin nan ma ba zai dauke shi ba kamar yadda abdullahi dan umar abdullahi dan umar a hadisin yana nan na jin ko turmuzi ya rawaito shi ko wani ya biyo hanyar madina kasan akwai ibnu sayyad suna ce mashi abdullahi ibn sayyad ko abdullahi ibn sa'id wanda su aka yi ta baba wai ko shine dujal wanda annabi ma kansa bai iya tantancewa ba shin shine dujal ko ba shine ba amma ruwa da suka zo gaba daya ya nuna cewa ba shine dujal din ba musamman man ka dauko hadisin su wannan tamimun dari eh to saboda haka shi ibnu umar ya zo wani lokaci suna yana wuce a wani kororo sikka fi sikkacin wato wani dan kwararo haka a cikin madina sai suka hadu da ibnu sayyan sai ya fusata fa aghdabahu eh, sai ya fushi fantafaka hatta mala a sakka kawai ya cika ya kumbura yadda ya cika titin gaba da <laughs> shi ne abin umar ya tsorata ya gudu <laughs> ya zo ya shiga gida gudun hafsa hafsa kuma labari ya zo hafsa cewa ga ibnu umar ya tsokano ibnu sayya eh, ibnu sayya ya tsokano shi ya tsokano ibnu sayya sai da shigowa ya tace masa ya ce rahimakallahu ya ya ya ya ya abu abdurrahman wato ya ya ya ibnu umar take ga masa kaninta ne hmm. dama ita ce ya ya ce malaka wal ibnu sayyad amma alimta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna ma yakhruju inda ghadbatin yaghdabuha <laughs> ita ba a lokacin tana su duk mafi yawa suna daukan ibnu sa'id nan shine dujal amma dai magana ya inganta ya ruwayoyin duk da aka tattara da ya nuna ba shine dujal ba dai sai dai shi kawai dai boka ne daga cikin boka wanda yake ta'amuli da aljanu ya atihi shayatun shayatin yana amfani da aljanu shaidanu aljanu suna masa abubuwa yana yin abubuwa na ban mamaki ka gani to to shine saboda haka sai ta ce masa ka daina wannan abun ya za ka yi masa haka bai kamata ba ka yi haka <laughs> eh <laughs> ba ita bace kuba a nan madina take kuba wannan kuba ai wannan kuba ake ce mata a madina take tana cikin saudiya ne nan madina yanzu ma sun haɗe gaba ɗaya da kuba ɗin da madina gidaje ne gaba ɗaya kawai a haɗe in dai ba abin da don aka biyo hanya titi wuce kawai tafiya kawai ake wurin ya haɗe gaba ɗaya kamar wani misali zan muku a nan garin kamar misali ka ce da mariri kenan eh, da kano nan da mariri ga yan haɗe gaba daya eh, amma shekarun baya kaga duk gonaki ne gab sosai kuma gonaki ne za ku wuce kafin ka je mariri ka gani ko farawa ma akwai gab a kwanaki don ko lokacin da zo wuraren nan duk hotoron nan ma gonaki ne noma ake na shigo lokacin gurin abdulmuminu ma'azu lokacin muka zo gurin shi ko ina jin ma lokacin ko 95 ne duk gonaki na gurin cikin dawa gonaki sosai nan area ta wannan wani masallacin ka duk babu duk gaba daya kan zuwa can area duk gonaki ne tun kafin iron road na shigo hotoro a lokacin lokacin na zaune a gadan kayabi lokacin na sabo sabon zuwa garin nan <laughs> eh